أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن وإنك لعلى خلق عظيم ألائم الصلاتين الكاملتين على الكائن المرء مع من أحبه آله وأصحابه والذين اتبعوهم السلام عليكم yau talata sha biyu ga jumadar hula jira na dubu da dari hudu da talatin da shida daidai da uku ga watan uku 2015 za mu yi karatu na goma na ƙarshe a cikin wannan littafi na gwamnatin madini za a yi wutiri da wannan salati din wanda yana daga cikin waƙoƙi ne insha Allah ta'ala a wani in za mu tashi alfasir da ashiru fasali na goma fi munajati wa harfil hajati akan munajati ba ma wa almunajati ba almunajati ganawa mai yawa da kuma gittawa ba ma hajati ba hajati bukatoci ma'ana bayan ya yaba alaihi sallallahu sallama ya yi yabi sahabba alaihi sallallahu sallama ya da irin mu'ujiza a alaihi sallallahu sallama da sauransu yanzu wannan fasalai na ƙarshe ya ɗaje shi ƙarshe domin shi ne babban makasudi ga wannan waka shi ne ta wasu da alaihi sallallahu sallama domin matsala ce ta jayi yana da baiti قوم شاشد يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العلم فلن يليك رسول الله جاءك به إذا الكريم تحلى باسم مسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علوم علم اللوح والفلك ya akramal khalqi ya mahi girman talikai a cikin da aka fito, ina magana ne a gaiba to khadamtu kuna ya be shi da fasi eh khidaba ba cewa shi ba nan sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ya fito da tunda an kai karshe ce ya akramal khalqi ya mahi girman duk talitoci a wata nufa ya akramar rusuli ya mafi girman manzanni mani kan da man abin da yi wanda zan lade da shi a nan yana bayani ne akan ceto da lahira da ce ban da wani wanda zan lade da shi sun fito a nan ya ce mafi girman talibai hamman zanne gaba ne wani abu da ka ansa sunansa halitta to ma'aiki shi ne wajen limansa sannan kuma ya ce ya a karamar rusuli a wata nusa kiman manzanni to inda ya tun da ya fi manzanni kuma ina ga wanda ba manzanni ba ke haka ya a karamar rusuli to kasancewarsa a karamar rusuli sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi to idan shi ne ya ce ma neman man alutu ban da wani wanda zan laɓe da shi idan an ka zo lahira wurin neman ceto zuwa ka yi kan nema a in da hulolin hadisi a lokacin saukan musiba mai ban tsoro al'amari wadda ta da ke shi gaba ne wannan hadisi ya ingantacce a cikin bukhari ma akwai shi dan bala'i ya kai bala'i a lahira rana za ta sassabto gwargwamin mil wani zuwa ne ya kawo ƙauri ne wani ma zuwa ne har ya ta hadisi a lokacin saboda matsuwa mutane za su gwammaci masu dai su kama tsayin su a yi hisabi duk da wuta za a sa su wata bala'in ya yi yawa a lokacin za a ce wurin annabi adam a ce wurin annabi ibrahim annabi nuhu annabi adam annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa karshen annabi isa alaihi salamu ya ce a jihohin muhammadu rasulullah a lokacin ne wurin annabi sallallahu sallar wasallama ana zuwa sai ce ana laha ana laha dama ce son ta wuce dama ta wuce shi ne ce ban da wani wanda zan daɗe da shi ko a anan wanda ke mutane ta wasu da bayan Allah dan ya samu kanka a cikin wannan matsala to ya ta san wanda ba annabi sallallahu alaihi wallahi dole kowa sai ta san annabi sallallahu alaihi duniya da lahira in idan kai sai ta wannan kan wani wanda ba kuma akwai wani wanda zai magana ya tsawo lahira ya labe da wani annabi mutane duk suka tafi wurin neman ceto wurin don haka ɗaukaka albarmarka walan ya liƙa har abada na tabbatar da ba za ta hukunta ba ɗai gare ni rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi takdir ya inni dadi rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan karim idan wanda sha'aninsa girma shine Allah hawa ya fitattu a wata nufa ta dalla ya furanyu da sa wanda kike muntaki ne mai azabtawa da kalimar ismu a aƙida ta ahli sunna wal jama'a al-asha'ira cewa al-ismu huwa ainul musamma tsala zuwa subhanahu wataala sabbi isma rabbikal a'la to ismi da ana da in ai zatin Allah da zatin ne wanda ke azabtarsuwa Allah subhanahu wa ta'ala kenan domin lokacin Allah zai fushi da bai taɓa yi ba irin ta kuma ba zai ta ba mai da hadisi da lokacin cutar ne suke magana cewa lahira zai daɗe ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna haqiqa alherin duniya wala rata da kishiyar duniya ita ce lahira in shi duka yana daga sashen baiwarka wa ilmin launin ilimin lauhun mahafudun walƙalami da alƙalami wanda ke rubuta abin da ya kasance da abin da zai kasance nan gaba yin ulumika kan suna daga cikin sashen ilmanka sallallahu alaihi wasallam anan shi lau wani li'ili ne wari tsawo ne tsakanin sammai da kasai waɗi ne tsakanin gabas da yamma gehe ne guda biyu gudu ne da ya kotu tsakiya sai an nuni a nan shaɗe wa ulumin ka ilman launi wal kalami an sani a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma'aiki wa qurra bi sidqi himma idan mai imani ya yarda da cewa umarnin nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma'aiki ya faɗa cewa ya ƙara masa ilimi duk duniya babu wanda ya kai ma'aiki ilimi duniya da bar da lahira duk wani saliki wallahi babu wanda ya kai ma'aiki ilimi Allah ya ce ne zai ƙara ilimi da ni kaka jira bai roƙa ba ne in ka ya roƙa to ba amsa ba ne in an amsa an ƙara mishi ilimi sannan bayan haka alƙur'ani ba babban mu'jiza ce ga annabi sallar alaihi wasallam kuma ce bal huwa qur'anun majidun fi launin mahfuz kaga qur'ani ke sannan alqur'ani ga babu abin da ba a faɗi ba a ciki ba ma na kirke kabe mai shai sannan abin lura fa abubuwan da a cikin lauhudin nan fa mala'iku ba sun san shi fa sai mala'iku sun san shi to ya za ce ma shugaban kai muhammadu rasulullah wanda ya ji mala'iku ilimi sannan wannan wurin ma'aiki ya zo shi har ya wuce can a lokacin isra da miraji har ya sauti sauci na alƙalin ma mataki na tara kenan ya wuce har zuwa al'amshi bayan haka kuma shi imamul buturi da ya wannan tawassulin ba fa ba ne Ba sai a jingina shi da mushrikanci domin suna ta da'a ta ashur nasara fi nabiyihim kwata kwata ma babu tun malami ba shi kasa waliyin Allah ne kuma waliyin Allah ke bantacce sannan wannan tawassulin da Imam al ya yayi wallahi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da tawassulin domin bayan ya yi tawassulin na ayi mawarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mai bargo nan ya taba jiki ne kashi a yau warki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan tawassuli har bukatar da ya nema da tawassulin nan an biya ta kuma a kilo ranar kwarai sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai yarda da abu wato ana suka limamul kusuri irin wannan tawassuli da ya cewa ya wuce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda an kai ilimin allo da alƙalami cikin sashen ilimin mantari. Annabi sallallahu sallama fa ya ba da labarin inda an ka hito da inda ake ciki da inda za a doki har cikin zuciyar ma sai ya gaya maka abin da cikin zuciyarka. Har haka kuma yana cewa la ya khafa alayya khushu'ukum ruku'ukum wa la khushu'ukum aw kama qala. Yace wallahi duk da rukuyin ku da kuke da tsoron Allah gwargwadon tsoron Allah ta a cikin zuciyarku na sani. kuma ga hadisi na cikin bukari. abin sallah sallama duk da tambayoyin da za a yi ma a cikin kabari ya gaya maka sannan lahira ma in an ka shiga aljanna ya faɗi cewa ‘yan wutan ‘yan aljanna na aljanna ‘yan wuta na wuta za a taho mutuwa a suran tata da sura ta rago nabi ibrahim yake da tsakanin aljanna da wuta shi kenan ba za a mutu ta haka ya faɗi ƙarshen shiga aljanna ma da cikin aljanna ma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi farkon abin da za a ci idan aka shiga a cikin aljanna shine koriya an take ita za a aljanna za su fara shi a cikin aljanna duk ma'aiki ya faɗa haka mamaki a ce ilmun lauyi wal kalamin cikin filin manzan rashin filin manzan Allah ka sa mu gane mu mu bi ganewa duk sanin sallallahu alaihi wasallam bayan haka sai sun yi magana akan ɗan maha domin kai yanayin da ciki na jin tsoro ya yanke masa ɗan maha daga Allah zai ce ya nafsu ya ke rayuwata. Zan ta matsi kakki yanke ɗan maha tun zallacin wadda ta lalace da ke azuma wadda ta girma. Ilan ka bayar hakika manya-manyan zunubai kallama bai kamar ƙananan zunubai suke tun gumra da ƴan gagamar Allah. Wannan aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a kuma yana raddi ne ga motar zilawa don su sun ce innal kaba'ira la tughfar bal mumtakibuha yakhudul fitna لأنه ليس مؤمنا ولا كافرا وهو بمنزلة بين المنزلتين ويعذب بعذاب أخف من عذاب الكفار المعتزلاوة sun ce manya manyan zunubai ba za a gafarta su ba kuma duk wanda ke aikata su za a mashe shi a cikin wuta ba don ba ba ne ba ba ne yana tsakanin manzilatai ne shi ne ba mu'minu ba kafiri ba za a yi mishi azaba amma da bata kai nauyin ta kafirai ba haka suka ce abinda a daidai abinda ahlus sunna wal jama'a suka ce shi don Allah subhanahu wataala na cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha haka kuma za mu ga irin littattafai na tauhidi irin misbahu salik yana cewa wa man yamutu wa lam yatub an nusrihi fa wudila Allah jami'a amrihi شهرة توحيدها ومن يمت ولم يتب عن ذنبه فأمره مفوض لربه أن يتأكد أهل السنة والجماعة sannan kuma ما risala ma ya faɗi wannan ayyuka wancan aya bayan shi mai waka din na limamin kusiri, ya nuna kan ce ta yake da maha ga Allah domin kafirci ne maha ga Allah. to a nan sai zan abin da ya kawo gudu ko da rahamar da aka raba ma masu samu ta taho to yana son ya zan gwargwadon sako ne gwargwadon yadda za a gudu mai rahama ce ta wanke duk mai ne da shi ne ke sallah Allah da rabbi ina ba ta jinkan mutane tsira ta ba ta yi ne ga kuma a lokacin da ke ta ko da rahama ta masu sabo ba wancan rahama ama aji ta zo ta rikisa ne a cikin rage-ragen da yake ala hasadin ne gwargwadon masu sabo ne gwargwadon sabo ne kenan wanda da sabo dan karami a ba shi rahama gwargwadon sabon sa mai mai matsakaici a ba shi matsakaici rahama mai babba a ba shi babban rahama ne domin ɗauki wa yancan zunubi to ina wata haka ɗin ne a bar rahama babban ransa goge waɗannan manya-manyan salat zai cika da addu'a da kuma salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin na fatan a karba yace ya rabbi ya matalince na waje alika sanya raja'i fatan da nike yi a warkar ciwon nan na duniya shine paralyzed da ya kafi da kuma ceton da nike nema a sa da ni a lahira da Allah ka sanya fatan da nike yi غير منعكس ba wadda ta tabe ba ladai ka abunka da an hisabi da Allah ka sanya zato na gaira mun harimi ba wanda ya kasance zato na ne ma'ana abin yadda nake so wanzu da Allah ka tausasa bi abdika ga bawan gana ka iya ka kan da ka yace bawan gana ka ijarai da duniya da zama sun inda da sabran hakika bawan gana ka yana da haƙuri amma mata ta ta'udu a hawarin sa'ad da tsorace-tsorace suka kire hankulin yan hazin sai ya rushe domin bai yi ma a hawalu shi ko sabrun ne gare na guda in a hawalu suka taho tsorace-tsorace ke yanzu duk na rushe gaba dai ya ce wa azan ya Allah kai umarni da su yi musu wani salatu na gizai da ƙarin daukata da daraja da'imacin koyaushe su duk kada gari ka alal da biyu kuma da sallama alal nabi ga annabi sallama sallama sallama da musamman imun hallin ta ruwan sama mai kiyaya wa mun saji da mai da mai halala duk dai kusan abu guda ne ana ita wannan salati ne da wannan sallama ne ya Allah ka zubo su na kirage zai bi mun halle shi girgijin mai zuba wa mun saji da mai falala a ƙasa har ya zuba ko ina ya samu Allah ka dubo shi na salati ga nan sallar sallar fa alihi da yallanta a wani wuri fal ali wa sahabi ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والهرب والكرم da ciki isoyi guda biyu wata nuska wannan baiti fada wata kuma wa alihi wa sahabi أهل الصفا والوفا والجود والكرم ana da mabiyansa da sahabbansa sannan mabiyansu abota tsoron Allah da horantuwa jibriya da tsoron Allah ko kuma da sahabban da alayensa gwargwaro inda bunsu da aibi tatattu da kuma abokansa waɗanda suka ɗaukaka da alayen da abokan waɗanda suke ahmasa ba mutane ne na faranta. والوفاء da cika alkawali wajen da kyauta don karami da alhairi da Allah ke salati ga Rasul sallama da iyallan gidansa da abokansa ma duk sa'ad da rihu saman iskan gabas kama ana ce masa sabaku alkabuli an ce Abdullahi ya bayani a cikin tazilin fata alkabuli iskar da ke tasowa gabas yana bugawa a kowar ka'aba sai addabo mutane misra suna ce masa algabiya iska ne da ke tasowa da yamma akwai ashamal iska ne da ke tasowa eh, arewa a cikin gulbi sai kuma aljanu iska da ke tasowa daga kudu sannan guda kudu. wannan isa ake iskan gabas a ranar hatta tattar da gabashin tsari rehu na iccen hannu domin injin hannu ko babu iska yana motsawa to duk sa'ad da iskan ya motsa shi kaga kenan ko kenan don ko babu iska yana motsa ba dai an yi ne biyan iska ne ana dai kai salati ga baki sallallahu alaihi wasallam kullum kuma hajin shi duk sa'ad da mai gargada harbarun raƙuma wadanda akwai ja a su ko ana raba ya faranta ran al'isa harbarun raƙuma in na game da sautin waka domin su raƙumma idan na sauti da waka suna jin daɗi sai su yi tafiya cikin zango ɗan kaɗan sai su yi tafiya mai yawa saboda jin daɗin wannan sauti din na waka da yake ba zai tuya banci albasa ba duk sa'ad da daga bayan Allah sun ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama to ka ga sun ambaci iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da abokansa sai ce sun marrida sai Allah ka yarda an abi bakarin ga abubakar siddiqu wa an umari Allah ka yarda da umar al-faruq wa an aliyin Allah ka yarda da ali ibn abi talib wa an usman Allah ka yarda da sayyidina usman zunnurain bil karami ma abuci ali ya rabbi ya Allah masalin sirrin ballin nan ya Allah ka isar da manhohin mu bi mustafa saboda annabin zabi don annabin zabi nan za ga ga wannan nusa kamar an kita wancan shekara an rage an faɗi da can ga turla na Allah ka gafarta mana ma ma za abin da shi ne ya wasi alkarami ya mai yalwatan saiwa ga turle na ya Allah mata da ci ka gafarta ka kai gafara da kullum musulmai na dukkan musulmi gaba ɗaya na duniya ima ya ci lobo domin abin da suke karantawa bi da aqsa cikin da al shi shine a baitul muqaddas wa harami da kuma harami na makka jahi don darajar man baituhu wanda gidansa haramun harami ne fi ɗaibatin a madina Sunsa cikin harami shike Annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin matansa guda da duk cikin masallacin Madina ne. Wanda aka shi a ɗakin Aisha. sanai da ake tsayawa a yi ziyara ɗakin hafsin radiyallahu anha a nan nan inda ɗaki ne ke da aka turbuɗe shi ɗakin Aisha ko sai da su da sunan aljanna sannan malamai sun yi ittifaki ya yi sammai bakwai da kasai bakwai da al'arshi da kursi da ɗakin Ka'aba wa ismuhu kuma suna ne ka samun rabo ne min azamil kasa mai mahimman rabe-rabe girman rabo örneğin Al-Hasan daga cikin sahabbai Hassan Sabit radiyallahu anhu yake cewa وشق له من اسمه كي يجله ذو العرش محمود وهذا محمد وهذه wannan burdatul mutari ita ce burda sai annabin zabi ma'ana na salo kashe ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam alburda kad khutimat an sarki ta alhamdulillah dukkanin godiya ta tabbata ga Allah ke bada in mun harko wa fi khatami kuma da sarki da mutum abiyatu ha baito ta kan atanta da 60 ma'ana 160 farris kafuran ke karba na farin cikin mu ya ha albarkacin ta gudan yi abin da ke damuwa. mu ya wasi alkarami ya mai yalwataccen baiwa a nan ya ce bai ɗari da sittin in kun tuno farko mai bayani akan cewa akwai bakwai ƙari saboda ba su kai goma da ya ce dari da saba'in sai ce abu ya tu haƙar a tan sarki na ma'abi a ce ya ce sarki na ma'abi a ce sannan abu na biyu wata nuska za ga sun tsaya dari da sittin kamar da baiti ya faɗa an samu wata nuska za a ƙara guda bakwai ne shi a lura. Anan shi ne karshen wannan littafi na Bamtatun Madi wanda ya cika shi da bara'atul kitab kuma suna ce masa husnul makalai ko husnul khatimi ne a cika waka da baiti mafi ƙarfi wanda kullum zaka saurari wannan waka ne waka suna kula da wannan za zaka ƙara waka ka kare ta da baiti mai ƙarfi ko waɗancan baiti suka ba su ƙarfi ba wannan baiti na ƙarshe zai tallafi waƙarsa sannan wannan daga cikin abubuwan da ta tara shi ne na farko dai ya yi ƙarfi a cikin wannan waƙa ne bayan ya yi ƙarfi daga cikin abubuwan da ya a cikinta ta ya yi tsoratarsuwa daga son rai kuma yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani akan haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam maulidin shi da kuma lissashi na mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi babban mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani yi bayani akan babban mu'jiza daga cikin mu'jizoji shine isra'i da mi'raj sannan kuma ya kwali jihadin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi tawassuli sannan kuma ya ƙara tunwayewa da manajati da ardin hajjati wannan albudda ne kusan mun fara ta ne a sha biyar ga watan safar rana dubu da ɗari hudu da talatin da shida daidai da tara ga watan sha zuwa sauran mun sake ta sha biyu ga jama'a da dubu da ɗari hudu da talatin da shida uku ga watan uku 2018 kusan mun yi wata uku ba kwana uku tare da mun ketare sati uku domin zuwan nan da muka yi na umar fatan Allah subhanahu wa ta'ala shi kara mu da tsohon nan da sallama da iyalan gidansa da kuma abokansa da waliyai ba tare da wani guda daga su. sai mai salatu ga sallar sallama Malam Bashir ولا mai goro sai mana addu'a ta صل على محمد ala Muhammad. Allahumma salli. هذه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأشيائه وأمته اللهم إنا توسلنا بأسماء نزروا والنصر واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المبلغون منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو بن جراح الله عنهم اجمعين الله ولك تعالى منا الله تعالى مدار الإسلام لو annabawan ka in